gabatar da jawabin godiya a takaice ah, mai mataba sarki girma waziri da sauran hakimai da sauran jama'a da suke a wannan guri abin da za mu je na gaba shine za mu takaitaccen bayani akan nasarorin da masarautar hausawan turai ta samu daga lokacin da aka kafa ta zuwa yau bayan haka kuma za mu gabatar da jawabin godiya a takaice ah, mai mataba sarki ah, girma waziri da sauran hakimai da sauran jama'a da suke a wannan guri abin da za mu je na gaba shine za mu takaitaccen bayani akan nasarorin da masarautar hausawan turai ta samu daga lokacin da aka kafa ta zuwa yau bayan haka kuma za mu

sanya hannuna sowa ta kaula gari mai fada ya shirinta mai waka ne ki waka kulla azancin mai waka ko a ina sai mun leka da farin zare za mu saka sabon nan sai mun leka da mu kowa da alaka mai waka sai mai waka